fitaccen mawaƙi wato Umar M. Sharif a cikin sabuwar ƙasa ta 2022. Sabuwa wadda ya gabatar a irin haka, wadda ta shahara a cikin duniyar taurarinsa. Ta bunƙasa ana yawan jinta wanda ya kasance cewar yana jin daɗi. Ba abin da cewa masoyansa sai dai Ubangiji Allah ya bar zumunci ya gode si addu'a. Akwai sabuwar ka dai na faɗa na kara daga ke ba sauyi akwai wannan wakar ta yi tashe ta yi shura kuma wakar ba laifi eh so wakan zamanin nan alhamdulillah so gaskiya ne za ku saurare mu ta cikin wannan tashar ta mai albarka kuma ku biye mu in kai sabon zuwa ne ka danna wasu subscribe sannan ka danna lambar karrawa za mu sanar da kai da zarar mun dora a cikin tashar ta mu mai albarka titin dinmu arewa star hausa tv za ka sani mu kar ka manta ka rina subscribe sannan ka rina bakarra idan kai kuma kai kai bako ne kai sabo ne a ciki ko kuma kan je kai ne a ciki sai ka danna naman lakin sai ka mana shi yaran yawwa mun gode a kowace sabuwar waka bayan yayi ya kammala ya kara sako muku wata wadda ke cewa rike rike mini alkawani to ita ma dai wannan gaskiya tana hayin superstar a cikin tararon sa na haske wanda suke da haska suke zaga duniya ba laifi wakar alhamdulillahi to miya ta je muku talit a cikin wannan tishita mai albarka don iya ta gabatar muku da wasu waƙoƙinsu sababi a yau yanzu yana so ya gabatar muku da su amma so ya so ya di kajin labaran ku ya ƙara jin abin da yake ƙayatar da mutane ke so ya kara farfaɗo da shi wannan sabon mawakin kwanci lottijan mawaki ne lattijo ba sabu ba lattijo ne ya yi shura kuma ya kere mawaƙa gaskiya na zamani so ya ci zamani ya ci wancan zamani a yanzu haka shi ma da shi duniya take yi da haka ya takakar iya zuba mana waƙoƙi na soyayya in dai waka soyayya ce kake so ka ji ta zamzam to ka zo wannan gurin za ka tsaya kawai ka samu wannan cikakken mawakin gaye kuma celebrity wanda duniya da shi take yayi mun ce ma gabatar ku dai da wannan shirye-shiryen namu wanda a yau muke ta yi so za mu kasance a cikin wannan tamu kuma insha Allah nan da ba daya ba za mu gaito muku wannan shahararren mawakin. na albarka za mu gabatar muku da shi a cikin wannan za ayyuka da shi kuma za mu ɗan yi shaɗin bidiyo mu nuna duniya cewar ga babban mawaƙin nan wanda kuke son sa kuma yake son ku yake cewa masoya alhamdulillah yana so ku yi ta mai addu'a so wannan addu'a ta ku so sai dai a ce alasanya alkhairi alasanya alkhairi ya gode ya gode ya ta gama godiya kar ka manta kan nan su kira wasannin ka dinna mukarrar da kai